ثم جاءهم ما كانوا يوعدون sannan sai abin da ake musu alkawari na azaba ya zo musu bayan wannan lokacin da suka kwashe suna jin daɗin waɗannan ni'imomin